have mobilized about 3,300 informants through the WHO polio program for house-to-house search and reporting of suspected cases. We are not enrolled in any vaccine uh, uh, trial because the processes have not yet been developed enough for them to be safe enough. Once they're developed well enough, we may consider taking part. Yadda sakataren gwamnati Boss Mustapha da ministan kiwon lafiya Osage Ehanire inda aka kwashi sama da sa'o'i hudu ana musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya akan irin shirye-shiryen da ake yi na kare 'yan ƙasa daga kamuwa da cutar coronavirus. Honorable Shehu Ahmed S. Fulani, mai wakiltar Maru da Bungudu a jihar Zamfara, ya yi mini karin haske a kan wannan zama. Duk lokacin da ake yin abu, lokacin ne ake gano gyara kuma a gano inda daidai a samu akiba mai kyau ma'ana a samu daidaito na al'umma domin mun hito daga bangarora daban-daban kuma mun san irin yadda bayanai muke so su kai ga waɗanda ya kamata su karbi bayanin nan kuma su fahimce shi kuma mun san irin gudunmu da za su bayar in suka fahimci da bayani domin gina ƙasa da al'umma al'ummar ƙasa cewa duk abin da aka yi nan za a iya yi nan kuma kowa ya umfana a tabbatar da cewa an samu kariya a wannan cuta da ke addabar mutane ta covid-19 amma ga dan majalisar wakilai magaji aliyu da'u ya ce ba wai hanyoyin dakile cutar kawai majalisar ta mai da hankali wajen yi wa jami'an tambayoyi ba sun dora a kan haka. kin ga abin da muke dubawa shine ta wurare wajen guda hudu ko biyar aka ce ana samar da kuɗaɗe domin a samar da maganin coronavirus nan akwai kuɗi da aka ce an ware a budget na musamman banda shi akwai kuɗi da aka ce wai su dangote wai sun tara kuma ba a kawo wa federal government ba kuma kudin wai an ce yana babban bankin najeriya akwai kudi da aka ce an kawo taimako daga kasashe daban-daban su ma irin waɗannan kudin su waye suke aiki da su kuma a ina suke wannan shine babin da muke neman bayani a wurin su majalisar dokokin ƙasa ta yanke shawarar zama kowace talata har lokacin da za a ɗage takunkumin zama a gida baki ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya